zayyana lahum shaytanu a amalahum fasaddahum an sabili fakanu mustabsirin laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbarna bi dhanbihi fa kullu wahidin minhum akaznahu bi sababi dhanbihi fa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akazathu shayatu wa minhum man agarakana fa kullan akazna bi dhanbihi ويقول أيضا ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم أهلكناهم بسبب ذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين إذا كثرت المعاصي إذا كثر الخبث هلكت الأمة قالت أم المؤمنين زينب بنت جاش لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا هلك وفينا الصالحون أنا هلك وفينا الصالحون فقال نعم إذا كثر الخبث إذا كثر الخبث تولكون عباد الله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليؤشكن الله أن يبعث عليكم إقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم ويقول أيضا إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك أن يؤمهم الله بإقاب منه عباد الله إذا انتشر الربا إذا انتشر الزنا إذا انتشر التبرج جاء الإقاب من الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويقول أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويقول أيضا وما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر الحمد لله wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullah hudubar mu ta yi magana game da abin da ya shafi umarni da alkhairi da kuma hana miyagun ayyuka har abada sunnar Allah ce wadda ba ta canzawa Allah bai taɓa barin al'umma ta zauna lafiya ba har sai ta tsayu akan kafanta wajen umarni da alkhairi da kuma hani da mummunan aiki abin da ke saukar da fushin Allah shine saba ma Allah abin da ke saukar da fushin Allah a bayan ƙasa shine sabon Allah rigakafin saukar duk wata ano'ba da bala'i akan bayi shine su bayin su tashi tsaye wajen fada da miyagun ayyuka a tsakaninsu sau da yawa bayin Allah idan aka yi magana akan umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki sai mutane su dinga juyar da tunaninsu akan malamai kawai idan wani abu ya faru wani sai ce malam ai magana akan abu ka zamana ko a faɗa ko kuma a yi umarni da abu ka zamana wannan ba laifi bane alkhairi ne amma sai ka samu shi kansa da yake ba da shawaran akwai wani abu da zai iya taɓukawa wajen magance wannan abu ma'ana duk lokacin da wani abu ya taso na barna a tsakanin al'umma to abinda zukatan mutane suke kawo musu kawai malamai ne masu iya magance wannan matsalar akwai kuma ayyuka da dama na umarni da alkhairi ko hani da mummunan abu wadda aikin da za ka yi ya fi aikin da wani malami ma zai certificate manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ma kowane mutum a cikin al'ummarsa babu wani mutum guda ɗaya wadda shi ba yi da wannan izini a hannunsa shi ne ya yi umarni da alkhairi ko ya hana mummunan abu ka'ida annabi ya ce balligu anni walau aya ka isar mini ko aya ɗaya ka sani hadisi ɗaya ka sani ko kalma ɗaya ka sani matukar za ta sa ya zam za ta zam umarni ne da alkhairi ko hani ne daga mummunan aiki wajibi ne akan ka tashi ka isar da wannan saƙon. umarni da alkhairi hani da mummunan aiki dole al'umma sai ta haɗa hannu waje ɗaya kafin ya iya tabbatuwa a bayan ƙasa kowa zai tashi ya bada gudumawarsa wani zai iya bada gudumawa ne ta hanyar kame barnan shek abdulaziz ibn bas bin bas yake cewa yana daga cikin hani da mummunan aiki a harkar saye da sayarwar ka daina sai da taba idan ka daina sai da taba kai ma ka yi annahayu anil munkar yana daga cikin umarni da alkhairi ba sai ka tashi ka yi wa'azi ba waje da kaga za a samu a karantas da addini wata anguwa ce ta fara gurbata an samu miyagun akidu ko mabarnata a gun ka sayi ko da fili ne ka bayar ka ce a yi islamiyya don a raya anguwar da addini ka yi al'amur bil ma'aruf ma'ana dai umarni da alkhairi hani da mummunan aiki ba lallai sai ta hanyar wa'azi ne kadai ake yin shi ba amma akwai hanyoyi da yawa da kowa zai iya ba da gudumawarsa wajen ganin an dakile mummunan aiki kuma an yi umarni da alkhairi tsakanin bayin Allah mutane ne sun musulunta suna bukatan waɗanda za su karantar da su yana daga cikin al'amur bil ma'ruf ka ɗauki nauyin wadda zai iya karantar da su addini ya karantar da su addini barna ce ake shigowa da ita kana da hanya ta hanyar mukaminka ko kuma wadatarka ka dakile wannan hanyar ko kai ba malami ba ne kai ma ka hana yaɗuwar mummunan aiki a tsakanin al'umma bayin Allah da malamai da suke wa'azi da masu mulki da masu kuɗi da masu anguwanni da ɗaiɗaikun mutane da ke tsakanin al'umma duka kowa akwai gudumawar da zai bayar domin ganin an dakile mummunan aiki a tsakanin al'umma amma duk lokacin da aka ɗauka cewa barna muna zaune muna jira sai malamai ne za su taka mishi birki ko kuma sai gwamnati ta zo ta taka mishi birki amma a gidanka akwai abin da ake na barna ko a anguwarku akwai abin da kuke na barna amma kuna jira sai waɗansu sun dakile shi to babu yadda za a yi barna ya gushe a tsakanin bayin Allah sannan idan barna kuma ya sauka a tsakanin su to fushin Allah zai zo ya sauka idan fushin Allah ya sauka a sanadiyar barna misali aka ce an kame ruwan sama ruwan saman za a kame shi ne kawai a gonan waɗanda suka saba ma Allah Abun zai shafi har gonan limamai abun zai shafi har gonan masu wa'azi ashe kenan umarni da alkhairi hani da mummunan aiki aikinmu ne baki ɗaya bayin Allah Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka rigakafi mafi girma da bayi da su yi riko da shi domin kubuta daga wannan matsala shine tuba daga saba ma Allah kaga duk yadda za a yi umarni da alkhairi duk yadda za a yi hani daga mummunan abu idan masu laifi suna tuba ga Allah kaga sun rage wa masu aikin wahala to Allah ya mana muwafaka kullum abin da nake ba mu shawara mu ɗauka cewa shari'a addini da Allah ya shar'anta mana ya shar'anta mana ne domin musira kar mu ɗauka cewa akwai wani abu na yayi a addini yayi na addini shine aikin aiki da abin da ka karanta a addini mafi girman nasara da zaka yi a game da addini in ma karatu in ma jin wa'azi in ma ɗaukan abin da yake umarni da alkhairi ko hani da mummunan aiki wallahi shine kai kafin lokaci ya kure maka kuma in Allah ya yarda sati mai zuwa ranar war haka tsakanin magariba da isha muna da muhadara a wannan masallacin za mu gabatar kan tuba zuwa ga allah da kuma umarni da alkhairi da kuma hana mummunan aiki don mu gudu tare mu tsira tare allah ya mana muwafaka wa kumu ila salatikum yarhamukumullah